واذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ya ku bani Isra’ila, lokacin da muka tseratar da ku daga fir'auna da mabiyansa waɗanda suke ɗanɗana muku azaba kala-kala suna yanka ‘ya'yanku maza don kada su rayu suna barin ‘ya'yanku mata don su yi masu hidima don kawai su wulaƙanta su su ƙasƙanta ku a cikin wannan tseratarwar da aka yi maku daga fir'auna da mabiyansa akwai jarrabawa mai girma daga Ubangijinku kuma ko kwa gode wa Allah.